This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makili. Isra'ila ta ce za ta tura tawagar wakilanta zuwa Qatar a ranar Litinin a kokarin ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza yayin da kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta nuna sha'awar shiga tattaunawar tare da masu shiga tsakani daga Misra da Qatar akan fara tattaunawar fuska ta biyu ta yarjejeniyar tsagaita wutan da ke fuskantar jinkiri. sanarwa daga ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ba ta ba da wani karin bayani ba sai dai kawai ta ce ta amince da gayyatar masu shiga tsakani masu samun goyon bayan amurka kakakin hamas abdullatif kano shi ma bai yi karin bayani ba wata ɗaya kenan da ake jinkirta tattaunawar fuska ta biyun babu wani karin haske nan da nan daga fadar white house wadda ta tabbatar a ranar laraba cewa ta yi tattaunawa da hamas kai tsaye lamarin da ya zo da al'ajabi a makon da ya gabata isra'ila ta matsawa hamas lamba ta sako ragowar mutane da take garkuwa da su na ƙarin lokaci a fuskar yarjejeniyar ta farko wadda ta ƙare a ƙarshen makon jiya da kuma ɗaukar alkawarin shiga tattaunawar ƙarshe. ana sa ran hamas har yanzu tana rike da mutane 24 da kuma gawarwaki 34 rasha ta faɗa a jiya asabar cewa sojojinta sun sake kwace ƙauyuka uku da ukraine ta kwace a kan iyakarta ta yankin kursk a wani sabon koma baya da kiev ta ƙara fuskanta kafin tattauna kawo ƙarshen yakin a jiya asabar ne shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da babbar tawagar da za ta hadu da amurka ciki har da ministoci a saudi arabia a ranar talata a yunkurin kyautata alakarsa da gwamnatin shugaba donald trump wakilin amurka steve witkoff ya faɗa a ranar alhamis cewa washington na son tattaunawa akan tsara fasalin yarjejeniyar zaman lafiya muna sa ran tattaunawa da kuma amincewa kan muhimman shawarwari da matakai in ji shugaba zelensky inda ya nana ta cewa ukraine ta shirya wa duk wata tattaunawa mai ma'ana adadin mutane da suka mutu kwanaki biyu bayan tashin hankali tsakanin dakarun tsaron siriya da kungiyar 'yan bindiga masu biyayya ga shugaba bashar al-assad da aka hambarar da kuma kisan ramuwar gayya da ya biyo baya ya karu zuwa mutum dubu daya a cewar wata kungiya mai sa ido a kan yakin ajiya asabar lamarin da ke zama tashin hankali mafi muni tun bayan yakin siriya shekaru goma sha hudu kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta syrian observatory da ke zama a birtaniya ta ce bayan kashe fararen hula 745 da galibi aka harbe su kurkusa an kashe jami'an tsaron gwamnati 125 da kuma mayakan 'yan bindiga 148 masu alaƙa da assad ta kara da cewa an yanke wutar lantarki da ruwa a wasu manyan wurare a birnin latakia rikicin da ya barke a ranar alhamis shine tashin hankali da ke zama kalubale ga sabuwar gwamnatin damascus watanni uku bayan da kungiyar 'yan bindigan ta kwace iko bayan hamɓarar da assad gwamnatin ta ce tana mar da martani ne akan hare-haren da ragowar dakarun assad suka kai kana ta dora alhakin tashe-tashe hankula akan ayyukan ɗaiɗaikun mutane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gobara mai yaduwa cikin gaggawa ta kona wani yanki mai girma a gundumar long island ta jihar new york a jiya sabar wadda ke samun karfi daga wata iska mai karfi da ke kadawa wadda ta kuma ta da hayaki da ya turnike sararin sama lamarin da ya sa aka kwashe mutane zuwa wata tungar soja kana aka rufe manyan hanyoyi jama'ai sun dakile uku cikin hudu na wutar da ta tashi yayin da aka kuma dakile kashi hamsin cikin ɗari na ragowar ɗayan gobarin da ta tashi a west hampton bangaren wasu gine-ginen kasuwanci guda biyu sun kone amma jama'ai sun ce babu gidajen fararen hula kan hanyar wutar an kai wani ma'aikacin kashe gobara da ya samu raunin ƙunar wuta zuwa asibiti babban jami'in gundumar suffolk id romaine ya ce babbar damuwar mu ita ce iskar da ke kadawa saboda iskar ce take hura wutar gwamnan jihar new york kathy Hochul ta ayyana dokar ta ɓaci kana ta ce hukumomin jiha suna kai ɗauki wurin kashe gobaran a yankin prime barons wani wuri mai yawan katako da ke gabas da birnin new york a ƙarshe hukumomi a kasar argentina sun faɗa a jiya asabar cewa birnin bahia blanca mai tashar jirgin ruwa ya lalace sakamakon ruwan sama da ya kai na shekara guda a cikin sa'o'i kalilan lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku tare da fidda wasu ɗaruruwa daga gidajensu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, sun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa a kafofin na yanar gizo. Suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. da yamma har da mata yi da ba ba ba Madalla a yayin da masana ke ci gaba da neman mafita mai dorewa ga matsalolin da ke tattare da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta musamman ma yada abubuwan tsiraici badala labaran karya zage-zage cin mutunci da dai sauransu shirin na wannan mako ya yi nazari ne akan dabarun da za a yi amfani da su wajen sauya tunanin matasan garaja'a akan bangarorin da za su rika taimakawa rayuwarsu na yau da kullum a kafofin sada zumunta a bisa wannan yanayi muka fara ji ta bakin kwararrun mutane masu amfani da kafofin sada zumunta don shimfiɗa akan inda matsalar take kafin a je ga mafita. Sunana Abubakar Muhammad Abujega kin kawo maudu'i mai matukan mahimmanci wanda ya kamata a ce tuntuni mun zauna mun tattauna mun ga yadda za a samu mafita akan irin wa'annan abubuwan da matasan mu suke yi. Wato abin takaici za ki ga cewa yanzu abin ya kai ga har za ki samu almajirai sun yi gungu a cikinsu wani lokaci sun haɗa kuɗi sun siya wannan wayar daga sun saka mata data sun zauna suna kallon fina-finan batsa ko kuma suna kallon duk wani abin da za ki ga cewa zai soya musu tunani ta hanyar banza duk a nan za ki ga yara suna koyan abubuwa da dama wanda in kika duba za ki gani akasarin a kudu ba haka ake ba wanda za ki ga su suna da ma wurare da suke budewa don koya ma matasa abubuwan da za su gani a bidiyo su yi amfani da shi don su dinga samun kuɗaɗen shiga in kika duba tarihi shi ilimi da mutum sai ya tashi ya yi tafiya kafa tafiya mai matukan nisa kafin ya samo ayan alkur'ani ko kuma ya samu wani ilimi guda ɗaya da zai zo ya amfani ma al'umma to yanzu nesa ta zo ma mutane kusa ya kai zamanin da yanzu a wayan hannunka da ɗan datan naira ɗari za ka ga cewa ka koyi ilimi na addini na zamantakewa don wasu suna nan babu abin da suke sai kokarin koya ma mutane irin wannan ilimukan to amma kuma sai ake samu akasin haka shi kuma wancan ya koya maka abin da ba zai kai ka ko ina ba sai dai kai ka ga halaka na'am gare ki malama ana usman ina matsalar take a gani na babban matsala da ake samu shine rashin sanin ya kamata ko rashin sanin kai wato self awareness saboda idan mutum ya san kanshi ya san abin da ya kamata ya san inda ya fito kuma ya gane inda yake a lokacin nan kuma inda zai je wato kenan kamar go ba zai bari wayannan matsalolin da ake samu ya shiga tsakanin shi da achieving wayannan goals din ba a kokarin nazari akan wannan matsalar don gano ko akwai kamanceceniyar mu'amala da kafofin sada kara zumunta tsakanin matasan Najeriya da wasu kasashen duniya. Mun ji ta bakin jigo a jam'iyyar APC wanda ya rike mukamai da dama a matakin kasa barista Ismail Ahmad wanda aka fi sani da Lida. Ga bayanin shi. Kusan kamar yadda duniya da take kenan gaba daya kwanan nan na dawo daga Ingila muka yi attending wani conference da ake kira Alliance for Responsible Citizenship. Yawanci wanda suka halarci wannan taro 'yan siyasa ne matsakaita matasa da kuma wanda suke dan gaba kaɗan daga kasashen yamma musamman amerika da ita ingila da sauransu to kusan su ma akwai sashe daban da aka ware ake irin wannan korafin akan mai sa matasa yawanci ke mai da hankali akan abin da zai zama ko na nishadi da sauransu to su abin da ya sa na sai bambanta da namu saboda kusan kowane fanni fanni ne mai zaman kansa wanda yake kawo ci gaba ko karuwa a harkar tattalin arziki mu a najeriya musamman arewacin najeriya na farko dai ba mu da kalca kasance kusan na karatu ko a mai da hankali akan abin da ya dame mu wannan yanar gizo ko ce abubuwan sada zumunta da ake kira social media ya kawo abubuwa daban-daban na ci gaba amma kuma ya kawo na sassa daban-daban mutane attention span su da suke mai da hankali akan abu ya ƙara raguwa kuma abu ne kawai da ake so ko a gani a tattauna a kai ko a yi gulma ko a ci zarafin wani ko a ga sirrin wani ko wata ko wani makamancin wannan ya fi ɗauke mutane hankali kuma gaskiya wannan abun ba kawai ga matasa ba ne har da mata da mutane ma da yawa wanda ba sa cikin matasa. Madalla to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Baya ga jin shimfiɗa akan matsalar nan kwararriyar lauya ta ce daga gida ya kamata a yaƙi wannan matsalar. Ni dai first of all I think it has to start from the family unit. People have to be serious about parenting values ɗinmu a rage wannan harkan vanity din da shirme da shashanci to schools a samu mentors su rinka guiding yaran a duk schools haka in the north predominantly we have all these islamic schools and i'm sure for the christians too there are sunday schools so from there that apart fara instilling values na Dunia is not about why I quickly it has to start from there from the family unit and then maybe some parents support schools secondly we have to go back to our communities and give back to the underprivileged maybe sisama at least sound primary education it's not an issue that government or one person can sort out alone everyone has to be intentional about these things, has to take proactive steps to give back. Yara need to be educated on the digital space generally, its uses. Ba wai su zata it is just about okay a What nawa. Waɗanne tsare kamata a bi wajen sauki gawana wannan matsalar. Bari mu ji daga bakin ƙwararriya mai mu'amala da kafofin sada zumunta. Sunana Maryam Abbas Abdulkadir Bichi wadda aka fi sani da Bichi. Ni ƙwararriya ce a ɓangaren kasuwancin zamani digital marketing. To gaskiya na ni a nawa ganin tsari na farko shine matasa su zama ga baki ɗaya akwai sincerity of intention wato sun ƙudirci niyyar cewa za su sauya. Na biyu kuma ta yaya za a yi a haɗa ƙarfi a tallafa wa su masu wallafa abubuwan alkhairi kamar masu wallafa abin da ya shafi ilmantarwa wayar da kai in ma nishaɗi ne nishaɗi wanda bai kaucewa hanyar addininmu da al'ada ba a ringa ƙarfafa musu gwiwa wajen a ringa turawa ana musu liking ana musu reposting don su kara samun suma visibility sannan masu wallafe-wallafen abin da bai dace din ba yaya za a ce suma an kokari an dakile su an yi discouraging din su shine ta hanyar a daina yawan bibiya kamar misali akwai wani bawan Allah da ya dinga reposting din account din wani yace da Allah a je a yi reporting sa saboda yana da yada badala kuma mutane da yawa suka je suka tai so ni ana wa ganin wa'annan abubuwa abubuwan su ne za su karkato da hankalinmu mu gane cewa bibiyar abubuwan da ba su da amfani da gulmace-gulmace ba shi ba ne ba kuma su masu yi din idan ana yi musu irin haka za ki ga suna gajiyawa an kuma ci gaba da wayarwa da matasa kai a bangaren ki ba malama ana yanzu kan mafita shine ya kamata mu koma drawing board wayar da al'umma akan the need to kowa ya zana goals ko wani namiji mace ce yara da suka yi girma da za su gane wannan bayanin kowa ya zana su da su zama guiding principles ko kuma a samu guiding principles ma'ana shine kamar dokoki ko ba dai dokoki haka nan can ba dai amma ya kamata kawai ba ana rayuwa kullum a kwana a tashi kawai a ci abinci a yi sallah a yi harkokin rayuwa kawai a koma a bacci ba ya kamata kowa ya zana dokokin da zai iya kiyayewa da kuma abin da za a san shi da shi wato kamar values aka ce malam wani ya yi kaza kaza a ce a'a ba a san shi da wannan halin ba ko baya gurin ya kamata a ce mutane za su shaida su ce a'a shi zai iya yin wannan shi ba zai iya yin wancan ba kuma ya kamata a samu a koyar da al'umma akan the need for kamar empathy kamar emotional intelligence da communication skills dai irin non-cognitive skills haka is very important gare ka malam abubakar wato abu ne wanda zan ce miki yake da dan wahala wahala amma dai idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka zauna wayar ma matasa kai ne kullum ta hanyoyi daban-daban sadarwar na zamani shin ta hanyar rediyo ne talabishin ne ta duk wani hanya da muke gani za mu yi ƙoƙarin sako zai kai musu matasa a nuna musu amfanan kallon videos ɗin da za su dinga ƙara musu ilimi abin da ya kamata mu kenan malaman addinin mu duk lokacin da suka hau mumbari su ƙoƙarin gaya ma mutane zan iya gaya miki cewa yanzu addu'o'i da yawa da nake yi kallon video na same su sai kuma lida barista ismail to gaskiya ni gani nake to abin da ya kamata a yi malaman mu na addini musamman dan babu mutanen da suke da influence akan abin da al'umma ke ciki ko suke impress suke da impression akan mutane kamar malaman addini to kamata a ce a yi wani conference mai karfi inda za a jawo mutane daga sassa daban-daban musamman malaman addini da malaman mu na makaranta na boko da kuma matasan da suka yi gaba suka san abin da suke da gwamnatoci da ire-iren ku mutane masu zaman kansu masu su jawo hankalin mutane a samu a wata zama wanda za a iya gane abin da ake ciki a gaida za a yi a shawo kan wannan abu. Madalla muna godiya malamai alkalman kididdiga da sun yi nuni da cewa matasan Najeriya da dama na amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga sai dai akwai gibi wajen amfana da kafofin musamman tsakanin matasan arewa lamarin da masu fafutuka kamar Shafi Bello suka ce dole ne a tashi tsaye wajen buɗe cibiyoyin da za su taimaka wa matasan to masu sauraro gaba ɗaya kuma anan mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu yana tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan adam likita gare ka. azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yadda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce a yi shi aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa lafiyar kwakwalwa kenan da lafiyar zuciya da lafiyar cikin mutum da lafiyar garkuwar jiki duka azumi na taka rawa matuka to likita ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage rage sugan da ke jikin mutum. Azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi saboda da farko dai yayin da mutum ya yi sahur ya ci abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgar da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne na zuwa ofis ne na zuwa gurin wa'azi ne ko na zuwa makaranta wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgar duka saboda taka rawan suga ne yake jiki dan adam wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba ko batu Allah ya ci abinci abincin da akwai sugan kenan wato kama a ce carbohydrate kenan so da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi sosai ga daidan Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga zirgan da ya kamata a ce yayi duk da dai yana yin su yana yin su karfi yana raguwa kasala yana zuwa wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan kamar yadda dai mutum za a ce ya samu mai ne a mota yayi full tank so sai kuma yazo ya dan fara zirga zirga a cikin gare su da zarar zirga zirgan nan aka yi minti talatin aka yi awa daya awa uku awa hudu to dole man nan da aka sha zai ragu so hakan shi ma dole sugan mutum sanya shi a jikin shi zai fara raguwa a likitance ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka na farko dai kamar yadda muka sani abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi so da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka sosai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure haka ma kuma dehydration ko kuma in ce rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da ya yasa ake samun low blood pressure so duk wanda suke cewa suna da low blood pressure kashi 90 dinsu a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su so kun ga kenan ga wanda suke da hawan jini tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance to wannan rashin shan ruwan aka samu da dehydration to wannan dehydration din tunda kuma mun da mun san yana causing low bp to at the same time ma yana rage hawan jini so wannan shine na farko na biyu kuma yana matukan taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko wanda sun rabu kashi biyu muna da low density lipoprotein muna da kuma high density lipoprotein sai dai kawai a nan low din shine marar kyau high din kuma shine mai kyau so kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a cikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya wanda ko matsalan yakan akuni yayin da wannan mai ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam so yayin da jini ya zo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta za mu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsa kuka da yawa a cikin wannan tiyo din so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yadda ya cancanta ba kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa kukan to wannan za mu iya cewa nan dattin gantsa kukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu kamar yadda gantsa kukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan so wannan mai kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai a kai ba to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin so da zarar ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a cikin dan adam sai je ya makale cikin jijiya ta ciki to sai hana jini wucewa so da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi to idan Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa saboda mutum baya yawancin abincin da yake kara maikon ma in the first place kuma baya ma samu ya ci abincin da yake ke so ko kuma take so a lokacin da suke so saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba so wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam dan adam to likita ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa so azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimaka gurin tunaninmu gurin nutsuwanmu gurin hankalinmu gurin yanke hukuncinmu gurin shawuwa kan matsaloli na yau da kullum gurin su nazari tare da sauransu haka so yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis neurogenesis kuma daga wadin neuro yana nufin ah, neurons kenan wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place genesis kuma shine production of the neurons kenan so yayin da mutum yake azumi wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'annan production of the neurons kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function na biyu kuma aka samu neuroprotection wannan neuroprotection din kuma kamar da na faɗa neurons din ah, da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi suna samu su huta ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi saboda yawan cece da mutum yake yi abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa hutu na zuciya hutu na jikin shi tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyarsu? Eh tabbas akwai su. Ai kamar yadda muka faɗa yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum. Saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci wato digestion kenan tare da fitar da abincin. To da zaran ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta. So ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka wato ko gut lining kenan wanda shine eh, sashin cikin mutum ta ciki so sai ganshi shi ma yana samu yana karfafawa yana kara samun hutu and uh, sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum koda da ma ya sha ruwa daga baya na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance wannan shi microflora ko microbiota wa'ansu uh, bacteria ne wanda su kuma suke da kyau ko in ce positive bacteria kenan wannan ana samu su a cikin dan adam so wal'alla wata rana suka yi kasa wata rana suka yi sama amma in mutum yana azumi so da dan Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita sun yi yanda ya cancanta so wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi sai kuma aka samu autophagy autophagy daga wato auto yana nufin automatic phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan adam da baya bukata musamman ta fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa ah, saboda azumin da mutum yake yi akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa sai sa azumi kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a yi su abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani to likita daga karshe wace shawara za aka ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa. Babu mamaki ba ne ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ce sun sha ruwa amma kuma in suka zo shan ruwa sai su je ba su da shauƙin cin abinci ko kuma ba su da shauƙin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawarin da muke bayarwa inda har ya kasance ka faɗi ko kuma kin faɗi cikin irin waɗannan mutanen to yakan taimaka wata rana a ɗaya amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma ya haɗa da ɗan kayan itace haka irin kamar a zo a ce ɗan lemu lemu dan ayaba su dan kankana ko su abarba na ka dan hada su wanda yake da hali ma zai iya hadawa da su grapes ko kuma apple so ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali to zai dan iya hadawa to aka yi mixin wa'annan to yana taimakawa gurin ba mutum appetite kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha inda ba wai amai bane zai sa shi alal misali su don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan ah, saboda zai ba su appetite zai dan sa ɗanɗano kenan a takaice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa hakan zai zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan karfin fita sallah sannan ko kuma tunda yawanci daga cikin wayannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana to kuma ko mutum ma baya jin shauƙin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuka wurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da ke azumi so a cikin kiyayen haka kuma a dan kokarta yin haka haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur so ko da wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallah asham can karfe 8:30 zuwa karfe 9:00 misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji ɗanɗano cin wannan abincin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi. Mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jama'a masu bi, mun kwana mun tashi lafiya. Ni ne mai suna Silva Musa a nan Kaduna. kamar yadda muka sani muna lokacin azumi ne wanda mu krista muke kiran shi lent lent lokaci ne da yesu kristi a cikin mata a cikin luka da kuma yohana yesu kristi ya yi azumi na tsawon kwana arba'in bai ci ba bai sha ba to saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa to akan fara wannan azumi kwana arba'in kafin ranar ista to abubuwa guda uku ake bukata ga kowane krista a wannan lokaci na lent farko shine addu'a ana bukatan kowane mabiyan almasihu ya kasance mai yin addu'a za ka nemi gafaran zunubanka za ka yi addu'a saboda wayansu za ka yi addu'a saboda kanka na biyu ana bukatan ka ka yi azumi in ba ka iya yin azumi sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci domin kana tunawa ne da rayuwar yesu almasihu lokacin da ya zo duniya na biye da shi ana bukatan ka ka zama mai bayar su kana ba ma wa'anda ba su da shi marasa galihu za ka iya tattara kayanka ka kai wa gajeyu ka kai wa marayu da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu wayanda aka kona musu gidaje ko kuma aka kakkashe yan uwansu wurin da ake kira idps to a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakonki a ƙarshe mu sani cewa yesu kristi mutuwansa da tashinsa ya ba mu yanci ya ba mu zarafi mu kira ga sunansa domin akwai jarabobi daban-daban wanda yesu kristi ya fuskanta a wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana amma ya za mu yi mu fuskanci wayannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi ubangiji allah ya bishe mu a Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.